أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da kaddarawarsa shi ya nuna muna wannan rana mai albarka ranar narba inda yau muna 26 ga watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 domin ci da karatun tafsira alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan gari mai albarka garin ya mai da kwatan mulki ta jamhuriyar nijar wanda yake tafsiri yana gudana karkashin kula kungiyar jama'atu izalatil bid'ati wa iqamatis sunna wacce Allah ya kaddari marigayya Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da assasawa Allah ta'ala ka ji kan malam ka gafarta masa da malaminsa na tauhidi a Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi muna addu'a ga khalifan malam na farko فضيلة الشيخ Muhammad ثاني يا جنجر da mataimakansa tun daga mataki na ƙasa har zuwa rasa Allah ta'ala kai musu gudunmuwa muna addu'a ga maluman sunna waɗanda sun kai tsaron daji a waɗannan ƙasashe namu na biladu tukuro mujaddadi shekh usman dan kodiyo shakikin abdullahi gwandu da ɗansu muhammadu ballo Allah ta'ala ka ji ɗansu da rama 'yan uwa musulmai in ba a manta ba dai har yanzu muna nan cikin wannan sura mai albarka sura ta 28 daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sura 114 kuma kamar yadda aka sani yau rana ce wadda aka sanya domin rufe wannan tafsiri na alkur'ani mai girma saboda haka za mu yi mu kai gwargwaron gabar da aka nemi mu tsaya sai mu tsaya insha Allah sa'annan tsare-tsaren da za su biyo ta bangaren shugabanni Allah ta'ala kai mu gudunmuwa saboda haka muna cikin kissar annabi Musa alaihi salam da abin da ya gudana a bada fir'auna na shirin a kashe annabi Musa alaihi salam mun san abin da ya faru hagga shi ya isa wannan alkarya ta madayana inda annabin allah annabin shu'aibu alaihi salam kuma jiya mu yi bayani wannan da ya sa annabi shu'aibu alaihi salam lokacin da yana ganawa da su yana tattaunawa cewa su ba ni shawara ɗayan sai ta ce baba ista a ka ɗaukai ma hidima ya ma aiki inna khaira manista a zartar ali saboda ka ta ambaci siffofi guda biyu wanda bayani ya gabata a jiya waɗannan siffofi su ne ake bukata ga kowane jagora ga kowane shugaba kana da kazar-kazar kana da lafiya kana da masaniya na harkar mulki shige da fice sa'annan kuma ga amana to da zara an ba da jagoranci a wurin sai kaga abu ya yi kyau amma da zara an ka ba sai ba nan ba sai a ba da ƙasa matsala dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza usila al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a manzo Allah ce duk lokacin da an ka danganta lamari ga waɗanda wasu cincintai ba su a jira ta kan alkiyama bala'i da musibu za su zo Allah shi sawaka to yanzu lokacin da ita ɗaya annabi shu'aibu alaihi salam tabba mahaifinta labari saboda haka fara gaba shu'aibun alaihi salam annabi shu'aib tsira da amincin Allah su tabbata gare sa sai kwaɗayi fi in ka'ihi a cikin ya auren masa da ɗiyarsa to mu ce mu jimi ya faru أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك آه. وما أريد أن أشق عليك ذلك ستجدني إن شاء الله من الصابرين فكذا ما هرسينا كيرك saboda haka ya ga suriki na kirki wanda ya kamata ya auren masa da ɗayarsa qala sai ce ni uridu annabi shu'aibu alaihi salam ya ce ni ina nuhin an unki haka in auren ma ihdabna ni. ɗayan ƴaƴana ga sunan guda biyu ina son in auren ma da guda Allahu akbar wa hiya al-kubra wasu malaman tafsiri sun kace ita ce babbar aure sugura ko karama amma ba a aure haka nan ba a aure talaka ba a auren kyauta kawai a ba mata ka ɗauka ka tafi da ita ala an ta ajura ni akan ka zama min dan ga aiki ai ta kuna ajiran li ka zama dan ga aiki fi ra'ayi ganani ga abin da ya shafi kiwon dabbobi na shi an makwahin sadaki samaniya hijjajin kuma za ka yi shekara takwas ai suni na shekara takwas fa in atmamta ashran idan ka cika shekara goma ai ra'ayi ashiri suni na kai kiwon shekara goma fa min indika wannan daga gun kana in kana iya a tamam ka cika shekara nawa tara a goma ya ce wa ma'uri an ashuqa alaika ni ba yana nuna tsananta ba bishira il ashir cewa sai ka yi shekara goma su an makashin sadaki ta ji duni insha Allah ya ce da sannu za ka samu in Allah ya so ya faɗi wannan kalma ne da neman albarka min salihina za ka samu cikin na girki alwasi alwasina bil ahad waɗanda ke cika alƙawari duk ɗaya in kai daga cikin wannan to kenan shi an makunin sadaki kuma na auren ma da ɗaya to mu ce mu ji قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل qala musa sai annabi musa alaihi salam yace zalika wancananka allazi qultahu maganar da kai na cewa kana son ka auren min da ɗiyarka ima da aiki shekara takwas ko ima da aiki shekara goma in ni ɗaya daga cikin waɗanga to shi an makunin sadaki za ka bani ɗiyarka to bai ni wa bai naka tsakanina da kai mun ka kulla wannan ayyamal ajlaini kowanne daga cikin ajullan ga guda biyu a saman shekara takwas awil ash ko shekara goma wa maɗin nan za'ida ƙari ce kenan qala zalika baini wa bainaka ayyal ajilaini kenan ai ra'ayahu kowane kai kiyo cikin waɗanda tsabaitu bihi ai faraghtu minhu fala udwana alayya kowa ne nan zartar daga ciki kenan babu wata ƙetare iyaka ga ran da talabin ziyadata alayhi da neman ƙari in shekara takwas ne ɗauka babu matsala in shekara goma ne ɗauka babu damuwa wallahu kuma Allah alama na kulu akan abin da muke faɗa ana wa anta ni da kai wakilin Allah maɗaukakin sarki mai tsaro na hafizun Allah mai tsaro na aw shahidun ko Allah yana shaida saboda haka fa tammal aqru bi zalika shikenan aure ya kullu da wannan an ƙara komai saboda haka wa amara shu'aibun annabi shu'aibu ya umarci ibnatihi qiyasta an tutsi Musa ta baiwa annabi Musa asasan da ya dafa bi hasba'a wanda zai kore masu gari da ita an ga dabihi daga dabbobinsa wa kanat asirul anbiya saboda haka sanduna annaba sun kasance inda suna waje annabi shu'aibu alaihi salam wa waqa fi yadiha sai ya kwada ga hannunta asa adam sanda annabi adam min asul janna wasu malamai sun kace tana daga cikin abin da ya shahi itacen magare aljanna fa kazaha musa annabi musa ya anshi wannan sanda da ilmi shu'aib amma da sana annabi shu'aibu alaihi salam shikenan malam an ƙara ƙulla aure ba wata wahala kuma ga abin da as sadaki ka ga ba a wahala kai ba da wani kuɗin shiga gida da wata alewa da za a kai da wani kaza da wani kaza ga mai neman mata ga mai ba da mata dama a ƙa'idar shari'a shi wanda ka neman mata yana iya zuwa ya je nema da kansa ba sai ya sa kowa ba shari'a ta ba shi dama amma ita wacce ba ta aurar da kanta dole sai an samu waliyinta wanda zai bashe ta ko wanda wali ya wakilta ce ka ba shi ta amma namiji shi yana iya zuwa da yarinya ya iska mahaifinta ya ce tsoron kai daɗe na daɗe ka kuma tana da kirki ina son ta ya halatta kai wannan amma saboda dai kunya da mutunta da karantawa shi na sai muka sanya wakili shi na ko wajen ɗaura aure an ka ce sai ka ji ana cewa ina wakilin wani ina wakilin wani ba a cewa ina waliyin wani saboda wakili na duk abin da an ce kana iri da kanka kenan in wani to sai a ce wakili amma an ce wali wanda kai ba ka irin abin nan dole shi na zai to sai a ce ina waliyul mar'a to a ƙa'ida ta musulunci kun san aure zai zama aure sai an samu rukunai da sharuɗa guda biyar na farko a samu alwaliyu galamin ibalil mar'a wali ta ɓangaren mace na biyu a samu asfada a samu sadaki abinda za a basuwa kada ya kasa ga rubu'u dinar a mazhab na imamu malik Allah ta'ala ta ji kansa da rahama bayan sadaki a samu almahallu a samu mahalli fuqaha suke cewa almahallu huwa zawji wa zawja a san miji wanda za a aura a san mata wanda za a aura na hudu a samu asiga a samu siga menene siga wane ibrahim ɗan gidan musa ya ga fatimatu da gidan ibrahim ya ce yana son ta saboda haka waliyanta ku ba shi ita aure ku auren masa da ita sai su ce to shikenan tun da wani na ɗan gidan wani mun yadda da tarbiyyarsa mun yadda da hankalinsa ba ci makwanta ba ne ba ragon ɗa ba yana iya ci da ita saboda haka mun auren mai da ita shikenan da zara an haka malam aure ya kullu to sai na biyar shine a samu ashuhud a samu waɗanda za su shida aƙalla shaidannin nan kada su kasa amma musu na a samu shaidannu masu yawa su shaida saboda shaidannin nan dama ana son su kasance adalai to saboda ƙarancin adala ake buƙatar shaidannu su kasance masu yawa to aure bai zama aure a ce wanta ta zama mawatawa ne sai an samu waɗanga rukunai da sharuɗa guda biyar ina fata an gane saboda haka shi na shehu khali mai muktasar yake cewa a cikin muktasar yake cewa wasu sadaku kasama yace shi sadaki kamar kuɗi ne ce wa aqalluhu rubu'u dinar shehu khalil a cikin muktasar yace ƙarancin shi sadaki kada ya kasa daga rubu'u dinar kada ya kasa daga rubu'u dinar yace au salatu da rahima ko ya kasance dirhamai uku khalisa waɗanda suke katattu au muqawwimin biha min kulli mutamawwilin zahiran muntafi'un bihi maqduran ala taslimihi ma'lumun ko ya kasance abin nan ba kuɗi na ba amma anemai mai kima ya kai rubu'u dinar ina fata an fahimta kenan ko ba manfa'a ta amfani ana sadaki da shi kai ba ka da kuɗi amma kana son ka tana son ka to ta samu wata manfa'a ta bangaren ka ka yi mata shi an makoyin sadaki ya halatta da shari'a kamar kaka tana da gonaki gona kun gona ko tana da gona kuma kai kana son ta amma ba ka da kuɗin sadaki to nan sai ta ce to ni dai ina son ka kuma kana so na kuma dai aure ba ai haka nan sai an biya sadaki kuma kai Allah ya azama maka biya sadaki eh to shi kenan ba da kuɗi sai ta ce to ina da gona tar sai a ce a majin ga noman gona an gane in karno ne eh kaza aka noma ne karno ne ba su kai rubu dinar ba sai ta ce to ina da wani tan yamma ga yamai ta kai ka gona ta a kai ka kanoni bai kai rubo jina ba akwai wani gabaci sai a kai ka in kanoni to shi nan ka biya sadaki kada an yi sadaki da amfani kai ha mai muktasar ma ce zaga bi shauratin kai ya halatta ma sadaki da kayan daki an gane kayan ɗaki da ake na gadaje da kaza da kaza da kujeru sai ka ce ka da shi an makwahin sadaki in an yarda shi kenan ko da manfa'an nan da ka ji ɓun saboda ni shi sadaki a dai san su kahin nikahin mata ta tare gidan mijinta saboda haka ana iya ƙulla aure da kai da matar amma ba ta da kuɗin sadaki to shi kenan ta tare gidanka ya za a yi sai ta ce to ina sana'ar kunu kunu wannan in ta yi da safe sai a kawo bakin garka a fesuwa sai da ce to mu dinga azama ku nuka kai garka an gane to ba da ba ka za ka yi kuma kana so tana so sai ta dinga talga kunu da safe malam sai ta azama in ka kai garka ta fesuwa ka dawo sai ta ce to ga da an wahalarka naira kaza sai a cire sai a aiki gobe ta sake talga ma ka kai garka ta fesuwa an gane ko haka zai sadaki ya halatta ya halatta a yi sadaki da kuɗi ya halatta a yi sadaki da ni ya halatta a yi sadaki da manfa'a to da an samu wannan aure ya kullu duk abin da kaga yanzu mafi yawa ana yi to wallahi ana azama kai ɗaya na kawai shi na kun kaga an ka samu akabat an ka aza wasu katangini da wasu wahalhalu matasa suna son su yi aure ba su iyawa ga 'yan mata sun yi isa aure kuma abin bai saboda mun ɗauko su halhalu mu azama kanmu yanzu ku ba tsakanin miji da uba amarya Ga shi an tattauna kai tsaye eh, na ba ta kuma ga abin da asadaki an gama shi kenan an yi aure an gama to mu ce mu ji malam فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آلة من جانب الطور نارا وسار بأهله آلة من جانب الطور نارا قال لأهلهم قتوب قال لأهلهم كتوا إني آمدت نارا لعلي آتيكم لعلي آتيكم منها بخبر أو جهوة من النار لعلكم تصلون يا نفس أنا ينسى كنت أعيكنا ai كنت na ce ya je ya yi kiwon da an ce shekara takwas ko goma kuma ya kammala ya je ya sadaki shi kenan dama ubanta ya bashe ta an gama aure ya kammala Allah ce falamma qada Musa al-ajala lokacin da annabi Musa biya wanda lokacin ya kammala a yi wannan kiyon wa huwa samanin shekara takwas a ashirin sirri na ko shekara goma wa huwa shi ne shine abin tsammaha bihi da shi wa sare shi kenan sai ga annabi Musa ya tafi da alihi ya ɗauki mata ya kama hanya an gama kai malam zauje ki ba ta da izinin abiya amma da izinin babanta na hawa Musa da yake to ni zan koma gida baba annabin Allah saboda ya ba na kware ya ba mutumin kirki ba irin wancan na jiya ba da kun kai tambaya mai yawan sakin mata ba shi na ba wanga na Allah na na kware na kaga ba ɗan gari na ba ba na an ka haife sa ba amma saboda kirkinsa da amanarsa da gaskiyarsa gashi an ba shi mata an ce ɗauka ya kai da ita da shi haka ake son ka kasance amma a ga girman ka a ga mutuncin ka lokacin da kake neman mata ka tuwo kamar rere ce malam kamar maraye in ma ka ga ana ɗaya ma barazana ka je wajen abokin babanta, ka je wajen wan babanka ka je wajen ƙanan da Allah ku sa baki da Allah a taimaka wallahi ina son ta tana sona a wai sai da an ka baka wayan ka kama sannan na haka wa mutane rashin koyana ku ji tsoron Allah aure ibada na aure addini na in ka rika aure ka rika wallahi sai mutuwa to Allah ya taimake shi ke na yi yana ta ya anasa sai annabi Musa ya tsinkawo a basara min ba'i ya tsinkawo daga nesa min janibi tur gehen dutse ismu jabal suna ne na dutse na ran sai annabi Musa ya tsinki wuta qala sai ce da ali ya ce ma iyalansa matarsa um ku su na tsayanan dal jam'i aka ce um ku su an ka zo da shi jam'i bai ce ta tsaya ba sai ce ku tsaya kamar yadda kuka magana ku mutanen Nijar ko Eh, sai kuna magana ta jam'i to abu na mai kyau eh, saboda kalma ta wanda take ta girmamawa sai ku ce mu yi muku kaza ko ku yi kaza alhali da mutum guda kuke magana to kun samu wannan daga qur'ani ku riki an gane ko yana da muhimmanci kalmomi na waɗanda suke na girmamawa ba walakanci cikinsu kaga nan da ya in ku su ai ta kaɗe ta sai ya ce mi ku tsaya ba da kuma cewa ba ku tsaya ka ga nan mala yace bil jam'i sai aka zo da jam'i aka sa wawa aka ce unkusu kaga ta aziman laha saboda girmamawa gare ta A yana jin ku kuna faɗin haka nan na dan girmamawa ko to Allah ya ce baka ai ne wabuna ha ita da danta a tafi da yaro wal khadim da ɗan hidima yace ni anastu naran yace na tsinki wuta la alli asikum minha ku tsaya zai in zo muku daga gare ta bi khabarin da labari an ki daga hanya wa kana annabi Musa kada akhada aha ya kuskura hanya aw jazwatin ko in zo muku da abin da ya shahi wani yanki da tafsirin jim wannan jimun za a sallata sa akwai huska kenan ta kira'a guda uku ko ka ce jazwatin ko ka ce jizwatin ko ka ce jizwatin ana fataha a ce jazwatin ana kasra a ce juzwatin ana zamma a ce juzwatin shi na nan mala ya ce bitasiri silji wannan jimin ke yana da huska guda uku ina ta an fahimta me azzazwa kida wani ɗan yanki wa shukula da wata ayyura minan nare ta wuta la'allakum tafsaluna ko da za ku kore ma kanku abin da ya shafi sanyi tastadfi'una za ku tunkuɗa sanyi ba'u wannan ba'un tafsaluna badalun min ta'il ifta'ala an gane ko asalinsa min saliya ya kunu bi kasarin lam wa fatiha da ya mata fata shikenan fataraka Musa zaujahu annai Musa ban matarsa wa zahaba ilan nari yanzu ya ta san mu hasken wutar to me ya faru malam أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين يدعى so النبي موسى عليه السلام يا تاسم إن دي بحث كموسى كما قاشنا تريان تريان يا كام هيا Ga shi nan ma ya isa wuri. ina fata kuna gana abin alqur'ani kenan mala kamar ga abin yanzu ake yi aka kawo mashi Allah ta'ala ce falan ma ataha lokacin da Allah Musa jema wannan wuri hasken wuta yana zuwa nudiya sai an ka kira shi min sha'il wadil aymani aka kira shi ta bangaren abin da ya shafi sha'il wadil aymani ta bangaren rayi ta bangaren dama li Musa dama ga annabi Musa fil a wannan bagire al mubaraka wanda take mai albarka li Musa li sama'ihi kalam Allah fiha dan annabi Musa ya ji magana Allah a ciki wa ita'ihi nubuwa nan na Allah ba annabtaka war risala da aike fiha a cikin mina shajara na daga ita ya fadalun min shaɗi bi iradatil da kaga an maimaita mai yin zarra an kashe min shajara lina ba ta hafi saboda ta tsaranto a ciki wa hiya shajaratu unnab ita ce ita ya unnab wannan dan shantalin wanda mata ke daura lalle da shi aw Ali, aw usar ko ko a ita na na abin da ya shahi gawo kamar yadda wasu malamai suke cewa an ya musa kawai annai musa yana zai sai an kace ya kai musa Yadda an ce inni ana Allahu rabbul alamin annabi Musa yana zuwa wajen wannan hasken sai ji kawai an ce inni ana Allah yadda an ce ni ne Allah rabbul alamin kuma ubangijin halittu kaga wati tsaha malai ce a cikin suratu tsaha nudiya ya Musa inni ana rabbuka aka kira ya kai Musa ni ne ubangijinka wata namli suratu namli wadda mun ka kare nudi an burika man fil nari wa man haulaha limunasabati ma fi kulli sura abin da yasa an ka samu wannan tanawwi na bambancin kalmomi saboda kowace sura da abin da take magana saboda haka ta a ce kaza na a ce kaza ta a ce kaza na a ce kaza to me ya faru kuma وأسألك عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين shi ke na annabi musa alai salam yana isa wurin allah ya kira ya ce wanda haske da ka gani ya kai musa wani yanki na na abin da ya shafi zati na allah masaukakin sarki Allah ce wa an alƙi asaka sandan nan da adda hannunka wadda kake kiwon dabbobi da ita sakatta ijiha da ita fa alqaha kai sai sai Allah Musa ya da sanda Allah ce falan mara aha lokacin da Allah Musa ya ga sandan nan ta tazzu tana motsi ta taharraku tana motsi ka annaha janun kace ita macijiya ce wa hiya alhayatu sagira ita ce macijiya karama min sur'ati harakatiha saboda gauga motsin da ta kai walla mujbiran sai annabi Musa juya hariban min hayana mai shekara da gudu walam yu'akhir malan koyoyowa bai yarji ubewa wa duje yana haka an ga kira Allah ce ya Musa ya kai Musa annabin Allah asabil dawo fuskanto wala takhaf karka ji tsoro innaka minal aminina Allah ya ce wallahi kana cikin amintattu kana cikin waɗanda za mu ba kariya tirenin na muka ma dan za ka je ka fuskanci wancan kafure saboda haka shi na ka gani ko wa'azi za ka yi ko da'awa za ka yi sai ka yi karatu ba wai kamu kamun karatu ba karatu sama sama sun kai karatu sama sama to za ka je ka watsa mutane guba kawai kullum a yi ta rikici da kai saboda haka sai ka tirenantu ka tirenantuwa ka je gaban malamai ka yi karatu ba wallahi ka yi karatu sama sama ba ka so dukkan ta gari sai an je gaban malamai kai malam an zauna kuma sai an ɗauki lokaci ba lokaci guda ba ku dibi imamu malik da kuka ji ana ambata imamu malik cikin garin madina sai da ya karatu ga malami malami sama ga malami ɗari bakwai a cikin garin madina masana hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ce wallahi ban zauna masallacin Madina ni zauna ina fatawa in karantar da hadisi da fiqh ba sai da waɗannan malamai suka ce Imam Malik ka ne naga ilimi ka je masallacin manzo Allah ka zauna duk wanda ya so a duniya ka isa ka karantar da shi to kai wa malamin ka kwaɗi malamin ka ko muna ta gaya mu akwai ƴan karu karun karatu irin 'yan taxi din da waɗanda ba su fare ba ko babu su da kayan yanzu yana rakkan mota kawai wallahi ko babu su akwai su to cikin karatu ma akwai su in mutum to yana abin ga wa malamin ka wa karantar da kai shekara nawa kai kana karatu to ire irin waɗannan na in ba su yi ba sai ka ga an samu matsala yanzu ka ga annabi Musa alaihi salam training din ne na ake domin zai je shi karanta zai je shi wa'azi kaga sai da hujjoji kenan masu ƙarfi ko ba haka ba to sai Allah ce usluk أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين كنت ترينين دين أنا كرنتر دشي الله شيء أسلوك annabi Musa ka shigar udkhul shigar ya daka hannunka al na dama bi ma'ana al ana mihin tayi fi jika a cikin aljihunka ho ɗauƙul ƙami shine aljihun taguwa wa akhrijaha kuma ka fitar takhruj za ta fita khilafu sabanin ma kanat na min al-udma abinda ta kasance gare na da bai dawa za ta koma haranin gairu su in kuma ba wata rashin lahiya ba ce ai barasin ba ciwon zahi ba ne ba a da kalaha ne musa ya shigar wa akhara da ha fitar da ita tubi'u tana haske ka shu'ahi shams kamar hasken rana tugushil basar hatta rawe ta gani a wannan lokaci Allah ce wa domin ilaika haka sa'annan ka tara zuwa gare ka sasannin ka minar rahabi in ji Allah madaukakin sarki saboda mi saboda abin da ya shahi tsoro da fatahir ra wa sukun al ha wa qura bi fatiha wa dhammi thani ai al shine tsoro ai min ajal al khawf al hasil saboda wannan tsoron wanda ya sadu min ibaatil yad na wa hannu da an ta da kula haka shigar da ita fi bika cikin tabbuwarka wa ta'uda ta kuma ila ta al ula zuwa ga halin ta na farko kaga wa abbar an haye bayani bil jana li anna halil insani domin ga mutum kal jinahil fa'il yadda ka yake naga tsuntsu Allah ta'ala ce fa waɗancan bit takfifi wa qura bit tashdid da al asa wal yad hannu da sanda wa huma mu'annasani kuma wa innamal musharu bihi ai nuni da su haka ma gare su an ka ambace su muftada li tazkiri khabari Allah ce burhanani dalilai na guda biyu waɗanda an ka aike ka min rabbika daga ka ila fir'auna wa mala'i zuwa ga fir'auna da yan mu innahum kanu qauman fasiqina lalle sun kasance mutane fasikai masaka hanya saboda haka yana daga cikin ilimin da muka baka yana daga cikin training din da muka baka in ka ce waɗanda su a hujjoji su a dalilai waɗanda duk abin da fir'auna zai kawo in ka kawo su wallahi ka riga ka gama da shi saboda haka da'awa sai da hujja da'awa kuma ba za ta wuce qala Allah qala rasulu sallallahu alaihi wa sallama ba amma da qala Allah da qala rasulu kuma ala fahmi salafis salih ya magabata sun ka fahimta ina ba ta an gane ku kiyaye wagga ka'ida ya ku al'umma wannan ƙasa kada ku yadda wani da sunan sunna ya raba kanku kowane na iya zo da abu na addini wanda ya sa'a ma yadda ake yi sai ku tambayi cikin magabata wai ina haka in sallah ta siffar sallah wai yi haka in azumi na wai yi haka in ruku'i na wai yi haka saboda addini ba a yi ne sai yadda magabata sun ka fahimta saboda haka wannan wallahi yana jawo hankulan ahalin sunna duk inda ahalin sunna yake ahalin sunna na kada mu ɗauko su abubuwa waɗanda ba su kai sun ka kawo ba wai suna za su raba kanmu suna za su sa mu dinga kyamar junanmu la haula wala quwwata illa billah wai kaga alif suna sun goma, wai tsakanin sadan da daudu wai shi aka rikici wanda shi ya haɗa mu aƙida ta haɗa mu ina ba ta an gane waɗanda ba wasu abubuwa na waɗanda za mu tsara mu ce ce ku ce kansu ba in ka ga mutum wai eto masallaci sai ya rega eh wanda sallallahu ya kai bandi ne ya sallah sai ya tahiya wanda runguma hannu ya kai bandi ne ya sallah bari in tahiya sai ka tsare shi ka ce cikin magabata waɗanda sun kauce sahabba annabi da tabi'ai da tabi'u na. wani na ya irin haka yadda kai kadiba mai askari fatuhul jawad da ya zo na magana akan sallah yace shin wahalil afdalu aqdawu ma tahta sadrihi au'in irsaluhu ma ce kaulani mai askari fatawul jawad an gane da ya zo a kan siffar sallah yadda za ka tsayi ya ce shi in ka to ka tsayi wahalil afdal shin wai abin da ya hi? a ƙaduhu ma hannuwan ka ƙulla su haka ta hata sabin yi ƙarƙashin ƙirjin ya ce auren saluhu ma ko ka sake su me ya yi ya ce kaulana an samu ganganuka biyu na malamai waɗanda sun ce wanga yayi waɗanda sun ce wanga yayi kuma kone yana da hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ni annabi ki shi imamu malik ya ce shi hadisan sadalu sun yi inganci wuri ne an bayanta imamu shafi shi ko ce na kaulu sun yi inganci wuri ne annabi ya wanga ya wanga don Allah ahli sunna ya kamata a samu rikici tsakanin ko kuwa sallama guda da sallama ne wai su kare ke samu an gane duk waɗanda ba su daga duk waɗanda mustahabbai na in ni haka mustahabbi ne in ni haka mustahabbi ne an gane ita ma sallama guda yanzu duk wanda zai rikici akan sallama guda da sallama biyu sai ka ce mai in ce assalamu alaikum sai iska ya ce hulun ni a matsayin sallah a'a shi zai ka faɗi ina ba ta an gane in ce assalamu alaikum ba sallama biyu na kai ba Ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi in ta sai iska ya taho min ko fitsari ya taho min tambay mai wannan jidali ni a matsayin ta wallahi zai ce mata yi to ni na na annan jidali to ya ka ni wallahi in kana sallah ka rungume hannunka daɗi ka ji kayi sunna ni ko saka hannuna ne kai an gane ko kake a jina ne kai kuma wallahi ban jin komai dan ka goma dan ka yi sunna ni ma na yi sunna an gane in ka sallama biyu ni sallama guda lahiya lau shi ku dibi a sheik muhammad sani haya jingir da a sheik yusuf muhammad sambo ga ciko waɗanda bayan allah in dai sunna ta a ƙasashen gadai kowane ɓangare jagorori na manya Allah ya taimake mu sun kaso sun ka hadu. wallahi yanzu duk taron da aka yi ko ina ko litin ko wani abu shek sani haya jingir shi ka bada sallah shek sani haya sadalo ya kai shek sani haya sallama guda ya kai shek yusuf sambo kaudo ya kai shek yusuf sambo sallama biyu ya kai ko ba mu taɓa jin likiti tsakanin su ba to in kun gaji mutum ya tuwo nan ya mai yana irin wannan dan kabu kabu dan tafi na son yake ya kai ku ya baro aƙida ta haɗa ku ya zo kan musahabi ya raba kanku ina ba ta an fahimta saboda haka kuma a koma a yi karatu wallahi akwai jahilci tare da mu yanzu kai jama'arka ka bai iya tsarki ba bai iya arwala ba bai san farillan sallah ba bai san sunonin sallah ba bai san mustahabban sallah ba bai iya qabliya ba bai iya ba'adiyya ba don Allah jami za ta kawo masa abin da zai rikita sa abubuwan da sun yi zurfi kwarai mu ce masallatai mu kawa'idi a sa kawa'idi kun jira wallahi tun daga kawa'idi in ka iya kawa'idi shikenan tun daga nan za ka ban farillan sallah ne sallah mu musafar sallah su hadari su ishmawi magabatan mu dunnan sun kabi kuma sun ka gama lahiya su shehu usman wallahi dunnan sun kabi a shek abubakar mahmudu gumi ko da ya koma ga allah tina na rabi'atul alamin islami na afirka gaba ɗai wancan kwamiti na saudiya wanda san aka zuwa sai ka da su da ilimi in matsala ta taso ma duniya sai a ce a zauna ni an mahita a shek abubakar mamudu guni yana da kujera a wurin nan yadda inda magabata sun kabi don allah karanta suwa ta albarka ko ba ta ba ta albarka to allah ya sauwaka abin da yasa kun gaji na ɗan wannan bayani saboda wasu suna zuwa da abubuwa waɗanda mu ahalin sunna bai kamata a ce waɗannan abubuwa suna ba kan ba duka duk abin da za ka ga ana yi sai ka ga wanga da yace ai kaza musahabi wanga da yace ai kaza musahabi ko musahabi in ka je gaba Allah matukar ba walakanci kai da shi ba Allah bai ma azaba dan ka shi to Allah ya sa fahimci abin da aka yi to shi shikenan wannan lokaci kala rabbi sai annabi Musa ya ce qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa'aqabu yaqtulun to shikenan kun ga annabi Musa alaihi salam duk shirin da ya kamata a yi masa a kakkamta shi a tsatsara shi an yi qala sai ce rabbi ya Allah inni qataltu minhum nafsa Allah na kashe rewa cikin su wal qibtiyus shine ba kiftanta wanda ya gabata na kashe shi ya Allah ba aqabu ya Allah yana jin tsoron ai ya katulu ni kasu kashe ne ya Allah madaukakin sarki ina jin tsoron ya Allah kasu kashe ne ya Allah bihi saboda shi sai ce wa aqi harun wa aqi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu Hmm. فأرسله معي يرد أن يصدقني hmm. إني أخاف أن يكذبون الله سبحانه وتعالى a wannan lokaci annabi Musa ya ce wa akhi Harunu yace ya Allah madaukakin sarki duk abin da ka gaya min ya Allah zan je in aikata kuma zan je in don haru shi fir'auna gaba gadi babu tsoro babu ja da baya ya Allah maɗaukakin sarki zan je in fuskance ta. amma wa a fi harunu ya Allah ta'ala ga dan uwana nan annabin Allah harunu huwa afsahu minni lisanan wajen bayani kan Allah maɗaukakin sarki ya ba shi hanshi wajen iya bayani in dai za a zo a yi bayani to kai tsaye Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ya yi ni iya bayani ba wai ga annabi Musa alaihi salam bai da zalaqatul lisan ba yana da zalaqatul lisan amma ko da kana da ƙwarewa wajen magana za ka ga ɗan kunka haɗu za ka ga da wani da wani da wani sun yi ka kwarewa saboda haka ba arsilhu ma'iya ya Allah ka aikai tare da rija'an da zamanin kutu mu'inan ya zamanin mai taimako وفي قراءة بفتح الدال بلا هم يصدقني في زن يا غفغنتاني وجملة وجملته صفة ترجعت وفي قراءة بالجزم هذا جواب الدعاء إني أخاف أن يكذبوني سبراك إن جن صورة سكرية ثاني قال قال أشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما نعم بآياتنا أن تخاف من اتبعكم الغالبون to a wannan lokaci lokacin da annabi Musa alaihi salam ya riga duk abin da a shiri Allah ya shirya shi ya kakkamta shi ya haɗa shi yanzu ga zai ta ma fadar fir'auna wannan kumuzgin kafure saboda haka yace ya Allah ka taimaka Allah ka azazan Allah ka bani taimakonka sa'an nan ga ɗan uwana Haruna a haɗa mu tare domin mu je mu yi wanga aiki na da'awa mu je mu yi wanga aiki na karantar da mutane mu je mu daga kalmar Allah subhanahu wa ta'ala qala fi Allah ki sana shuddu abudaka wallahi za mu karfafa ka za mu karfafa da tsanka wannan ambaci wannan kenan dai za a karfafa shi nuqawika za mu tsawa haka bi akika da dan uwanka wa naj'alu lakuma sultanan kuma za mu tsaya da ku hujjoji ghalabatan rinjaya wala yasiluna ilaykuma ba za su sadu zuwa gare ku ba bisu'in da abin da ya shahi mummuna idza ba Allah ta'ala ya ce ku tafi bi ayatina da ayoyinmu ku je ku iske fir'auna ku gamza da shi antuma ku biyu wa man ittaba'akum al-ghalibuna kuma wallahi duk wanda ya bi ku da ku da shi ku ne masu rinjaye na annabi Musa alaihi salam da dan wansa annabi Harun aka ji fada Fir'auna ma ga waɗannan 'yan majalisa makiya Allah makiya addinin Allah annabi Musa ya ce an ka buga kun san dai mun karanto baya suratul qasas da maganganun da fir'auna yi da yadda an ka gama da shi an fahimta ko gaba ɗaya an ka daga-daga da shi an ka ƙari da shi Allah ta'ala ya ɗaga hujjarsa aka rushe abin da gaskiya saboda haka ina ja hankulan mu gaba ɗaya in an ka ce ga gaskiya ta bayyana so mu bi ta mun ka da sai mu zauna lafiya kuma ana nuna insha Allah eh akwai sauraro to saboda haka abinda ake bukata ke to kuma abinda zan ƙara ja hankalin ku gane ƙarƙashin wannan kuna ganin duk isoshin gada mun ka karanta na annaba suratul qasas da suratul shu'ara duka kuna ganin annabawan ga babban abin da sun kahi ba muhimmanci shine tauhidi shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta domin duk ibadar da za ka yi matuƙar babu tauhidi a cikinta wallahi Allah maɗaukakin sarki bai bukata Allah bai so saboda haka kowa yadda abinda ka gani Allah abinda ka samu Allah abinda ka rasa Allah shi ne ya same ka Allah lafiya ta same ka Allah dukkanin annabawan nan kuna gani in sun ka zo farkon abinda suke ware kiran mutane zuwa gare shi ne tauhidi sanin Allah to yana daga cikin abin da mutanen mu tsakani da Allah suke bukata a karantar da shi, a karantar da su muhimmancin tauhidi su san Allah maɗaukakin sarki su ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala da ni da abin da ya shafi bauta domin duk wani annabi daga cikin annabawan Allah ya eh, zo wajen mutanensa farkon abin da yake fara kiran su akai shine tauhidi su san Allah saboda haka na sha buga mana misali littafanmu da muke karantawa waɗanda ke koya mana makamar ibada da ɗauku ƙawa'idi malam mai ƙawa'idi kahin ya fara magana akan farillan sallah da sunnonin sallah da musabban sallah da farilla arwallah da sunnonin arwallah da musabban arwallah farkocin sai da ya fara magana akan tauhidi ya ka siffofi na Allah madaukakin sarki abin da yake ja'izi ga Allah ga abin da yake korarre ga Allah kada ƙara ƙawa'idi ka ɗauka ahagari mai azari bayan ya yi bisimillah ya yi komai kahin a fara magana akan ibada malam mai azari ne yace yace awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yusiluhu bihi fardu ainihi ka ahkamis salat wa taharatu wal kaza wal kaza wal kaza saboda haka tauhidi ku bayan muhimmanci ku yi kokari ku karantar da mutanen ku tauhidi in kun ka karantar da mutane tauhidi sun ka san Allah billahi allazi la ilaha kowa ba su shakka kowa ba su tsoro za su tsaya akan gaskiya kuma a faɗi gaskiya kuma a tabbatar da gaskiya kuma a tabbatar da abin da ya shahe gaskiya to Allah ya samu kiyaye wannan to sai Allah ya ce ni falamma da'u موسى بالبينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين كشكنا النبي موسى عليه السلام Allah ta'ala ya ba shi hujjoji masu ƙarfi waɗanda za a je a murza tsakanin gaskiya da ƙarya kuma gaskiyar ne ita za ta yi rinjaye sai dai dama kamar yadda na gaya muku aikin da a wasaran kasuwa ba na rago ba ne fafutuka da na a tabbatar da abin da a gaskiya ba na rago ba ne ko ba na matsoraci ba ne yanzu ku ji ga annabi musa daga shi sai dan uwansa annabi haruna an kace su ta tsamma fadar fir'auna Allah ta'ala ce falamma za'ahum musa lokacin da annabi musa ya zo musu Allah ce bi ayatina bayyinat kuma da ayoyi mu bayyananu ga fili wadihat ga hili suke halin wannan jilla aliya kenan alhali waɗannan dalilan ga hili suke qalu zai sun kace ma haza ai wanga bai zama ba illa sihirun muftara ba sai sihiri halin katsawa ka san kowa da abin da ya yi imani da shi in mutum sihiri ya yarda da shi to shi duk abin da ya gani sai aka yi ayin yi sihiri in rashin lafiya ta same ka ce sihiri an kai in tattalin arzikin kai kare ce sihiri an kai ba in wani abu ya same kai ce sihiri an kai ma saboda shi tunanansa da kwanansa da sa, ko nina na sihiri ya kai saboda haka wannan lokaci na annabi musa alaihi salam zamanin fir'auna din ta bangaren shi fir'auna da jama'arsa kasuwar sihiri ita kaci saboda haka suna ganin annabi Musa alayhi salam ya zo da wannan suka ce ai sai yana mukhtala abin kirkira suka ce ma sami ina da haza kuma ba mu ji da wannan ba ka'inan ya kasance sadadde fi ayyami aba'in al-awwalina lokacin iyayenmu na farko ba mu taba jin haka ba yanzu kai Musa kai ka taho da wannan ha to mu ce mu وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده نعم ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون الله سبحانه وتعالى يتي وقال موسى النبي موسى يتي بواوي an karanta da wawun wa qur'a bidunha kuma an karanta ba da wawun ba annabi Musa ya ce rabbi ya Allah a'lamu ubangiji na shine masani ai alimu Allah shine masani bi man ja'a bil huda ga wanda ya zo da shari'a min indihi daga gunsa abdamiru lirraf wannan dalili na ubangiji na wa man takunu lahu aqibatu dar da wanda shine zai kasance yana da ƙarshe na ƙwarai ai al'aqibatul mahduda ƙarshe abin ƙwarai fiddaril akhira a gidan lahira ai huwa huwa ana fi shiƙai shin fir'auna da jama'a sakoni fa ana muhiqqun fi ma jitu bihi annabi Musa ya ce ni wallahi mai gaskiya nake da abin da nazo zo shi innahu kuma yadda lamari yake yadda sha'ani yake ka sani in sani wallahi la yuflihu zalimuna azzalumai ba sauran banta alkafiruna waɗanda aka hure duk yadda kaga ana girgizawa tsakanin gaskiya da ƙarya za a ga ƙarya kamar ita ce ta ciri ba ta yi sama ta yi sama ta yi sama ta yi sama abinda aka bukata bi kai da ka cewa a yi gaskiya kana da gaskiya kai da cewa a yi amana kana da amana kai da ka cewa a cika alkawari kana cika alkawari to duk yadda ka ga kamar an rinjaye gaskiya an gane ko to wallahi a ƙarshe ƙaryar za ta faɗi wanwan kuma gaskiya ita za ta tabbata sai dai suwa na za su wannan sai waɗanda sun ka kasance suna da jimiya suna da hankali saboda haka abinda ake so gare mu ya ku al'umma don Allah mu kasance masu tauhidi mu kasance masu tauhidi mu san kowa a Allah rashin sanin Allah sani na hakika ne ya kai wasu a ƙasar nan ya baro ya za ka ce wani ɗan adam yana ema wani abu ba Allah ba ya za ka ce haka ba adam irin ka halitta irin ka halitta Allah zuciyarka ta mutu wallahi bai iya ma komi amma abin da ake bukata kai ya kasance ka shirya kanka ka kaskanta kanka a duniya ne ka san inda fada ta ta kama karya ta bala'i wallahi ba a kai fada fir'auna ba amma bi karshe da annabi musa ya shiga sanda ɗaya saki malam da ta haɗa ta 'yan sihiri gaba ɗaya ta ce wajen fir'auna shi babban ta buɗe baki gaba gare sai ce don allah ka kama kayanka shi kaɗai sai ɗan uwansa annabi Musa ya kama a bisa ƙarshe waɗanda da an ka gayyato su yi faɗa da gaskiya sai sun ka gayi Fir'auna ƙarshe ce wallahi sai na ɗau mataki kan sai na kace muku hannu sai na yi kaza sai na yi kaza sai na yi kaza in mutum ne ga ya gane kuma kai ka san ba ka kan daidai lallaba ruhama ka asiri wallahi duk aikin da ka ji kana da je gaskiya wallahi duk wani wayo bai sun ga ce a ah, kai a hali sun ga ce faƙa ma an taƙa suka ce kai fir'auna duk abin da za ka yi ka ce kai inna ma taqdi hadhihi al-hayatid dunya an ga cewa duniya karewa za ta yi ni haka yi to Allah ya kara mana imani to Saka tara ya an kai lokacin ya yi a in lokaci ya yi ku ga yana a tsaya a nan to abinda nika so nan sai mu tsaya aya ta 36 walamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu za hadha illa sihrun muftar kaga nan yayi ma'aza dan ga ayar da mun ka shigo kaga sabon bayani ga saboda haka sai ku rubuta Allah ya taimake mu abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada ayoyin da muka karanta tun daga ɗaya ga watan Ramadan har zuwa nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mun faɗa akan daidai abubuwa waɗanda sun ka zo akan kurakurai a ciki muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yafe muna baki daya Allah shi gafarta muna zanubanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah kwamishin wa'adin matasa na jihar kebbi da bijega tare da alarama malam Ismail Ahmad daga cikin Kaduna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sakan kawo musu da alkai wannan karatu da malam ya karantar da mu tun farkon Ramadan har zuwa yau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tasirantar da shi a cikin zukatan su za ka yi wa musulmai kamar yadda mun yi ta nanatawa a kan cewa yau za mu yi na rufe wannan tafsiri mai tara albarka ga shi alhamdulillahi kamar da kusa yin gashi nan tsaye da malam akan za mu cika da gudanar da bayanai na biki kamar yadda aka saba yana nan cikin littafin amma sha Allah kafin mu shiga cikin bayanai akwai abubuwa da neman su kan kare fitarwa kamar haka domin tafsiri na bana shi ne shekarar hijiriya uku. bayan mun soma tun farkon wata ramadana kuma mun soma farkon suratu nur har zuwa suratu kasar aya ta talatin da shida ina mun zance surori guda biyar surori guda biyar mun kanci aya dari hudu da tamanin da goma sha bakwai da mutanci aya dari biyar ba hudu banda ayoyin da ke fitowa malam na yin tafsirin qur'an bil qur'an ko ko banda ayoyin da ke zuwa a lokacin da malam yake yin bayani a kan amsar tambayoyi amma ayoyin da muka karanta su su ne aya dari kafin kafin hantar aya dari hudu da tamanin da goma sha bakwai ta wannan ayoyin abubuwan da muka karanta na ilimi daga ciki wani malam ya karanta da mu shi ne malam ya yi nana sosai a kan tauhidi yi shi ne kaɗai da Allah a cikin bauta daga malam da malam ya kara cikin wannan tauhidi sannan malam ya karanta da mu a kan muhimmancin neman ilimi ilimi na addini da ilimi na duniya na zamani domin wannan kungiya ta jama'a da za ta kira ga samun sunna ba boko haramun da shi izala boko halal kullum ma da suna karantar da mu akan cewa a karanci boko kuma mun ganin ma ma ya sha karantar da mu wannan karatu cewa a jiya makamantai a lokacin na ta kuma akwai wai kuma a karanci ne na ya kara karantar da mu akan wajibin bin sunna ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da nisan bid'a kuma da nisantar miyagun al'adu sannan mun samu karantarwa a wajen mara akan wajibin jin alqur'ani da hadisi sannan da littattafan fito domin bin wannan abubuwan ne ke kawo muna zaman lafiya a duniya da kuma sun farko mun so makaranta ko mun karanta daga malam kisa tarihi wani malam ya bamu musamman sun farko mun so makaranta kasafi kajen karya wadda ake mara sai da Aisha radiyallahu anha ma ya ba mu na tarihi sosai na kai nan da an kai masai da Aisha bayan wannan mun samu tarbiyya malakar da mu tarbiyya ya kuma ta yi yara tarbiyya da Qur'ani ya karantar da hadisai sun shiga cikin ɗakunan ma'aikansu ko gidajensu domin gani mun karanta wannan shi sannan mun zo mun karanci kistoshi na alkur'ani masu yawa wanda daga cikin mun gama da ya ba mu kisa annabi lut alaihi salam tare da mutanensa da bakin da ya biyo mun karanta kisa ta annabi suleiman alaihi salam shi da baki sannan mun karanta kisa ta annabi musa alaihi salam da shi da fir'auna kuma da ma'aikata annabi musa sun lokacin da ta aike shi aka jewa shi a cikin kogin mil cikin eh, hadaka cikin akwati na wata ta fi shi har zuwa fadar fir'auna mun karanci kisa ta annabi musa har zuwa shi da 'ya'ya na annabi shahai da zaman da yi wata annabi shahai duk da mun karanci su suna roƙa da subhanahu wa ta'ala mu kawo malam da kai annabi malam ya karanta da mu zaman eh tsarin zaman iyali ya kamata a zamna mu iyali sannan alhamdulillah wani kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasarori na yin muhadarori domin mun samu muhadara biyu da aka yi mata sannan biyu kuma da aka yi mata mahadurorin matan nan na mata ya kunshi hukunce-hukunce na jinin haita

na wazoshin da malam ya gabatar a cikin masallatai yamma na juma'a musamman masallaci na abiyasan wanda ke turaku da masallaci ke san kariyar sannan da masallaci wanda mataimakin shi gwamnati su malamai na farko ya ce ba da sallah shi ne muhammadu awal sosai sannan mun samu cin nasara a kan dangane da tambayoyi wanda ake yi wa malamin a bada masa domin lokaci kamar da kowa da ke ya gani ya daida tambaya guda idan an yi malam zai bisa sai da ai wannan bashi ne haka kuɗi tambaya guda za ta ɗauki lokaci mai yawa akan malam sai ya yi dalla dalla filla filla akan wanda ya tuwo wannan tambayar ya gane amsa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka ka na kai ruwa musulmai wannan kungiya ta jama'a ta zalala ta jira wa ta masa sunna a shekarar bana ta tura malami 552 a cikin kasashen duniya baki daya musamman a cikin nigeria da niger da sudan da ghana da tari da togo da burkina faso da kamaru da mali da afirka sahara da benin kuma har da amurka an tura mai yin tafi mai kura mala ya tafi nan haka ne amurka ma an samu wanda ke ne مع الشيخ محمد ثاني يغيب آية، هنا على كده السلام عليكم جماعة نما كين جار بعدين لما يبني كوي حق ما وانا في سورة بيتي أنت مع الملك في في سورة آه، في دواء دي na ga yawan musulmai suna cikin tsari da wannan kungiya ta jama'a da za su jira wa samun suna akan akwai majalisoshi kamar haka akwai majalisar malamai tsarin wannan kungiya majalisar malamai su ne a kololuwa majalisar malamai ta sama sannan bayan majalisar malamai akwai majalisa ta gudanarwa sannan akwai majalisa tsanin agaji sannan muna da kwamitoci musamman akwai kwamiti na mai kula da tafsiri sannan akwai kwamiti na kwamiti na wa'azin matasa wanda alhamdulillah Allah ya ba mu nasara a kan bana zuwan ashe abdulsalam abubakar ya sa an kafa wannan kwamiti na wa'azin matasa a nan cikin babban birni ne yami sannan akwai kwamiti mai kula da makarantu akwai kwamiti mai kula da masallatai رواه الزميل والموجود في جماعة إزالة الخلاف كما السنة أنا كده عشان ذكر الأمة من المسلمين والاستحاد السنة وهذا كان عشان الجزية عشان الجزية شيء فهذا كي عشان تنسل وتقرآني حديثين من الله صلى الله عليه وسلم لن نلتفقين ولا تعتقدوا لتتفقوا على فهم سلف الصالح kungiyar zala tana kira zuwa ga mutane su tsoron Allah su tsoron Allah shi ne ke kawo zaman lari a cikin duniya ga baki daya kuma tana kira zuwa ga hukuma da yi adalci zuwa ga talakawa sai kuma talakawa su biyayya zuwa ga hukuma sannan kuma talakawa su zai yi musulunci bai zai da dangantaka a cikin musulunci babu zanga-zanga sannan muna kira kuma zuwa ga hukuma a kan hukuma da masu kudi a kan su yi kokari kirkiro ayyuka wanda musulmai za su amfana da shi saboda a rage zama kashe wani sannan muna isar da tsariya godiyar mu zuwa ga muhaffis na wannan kungiya ta shaba mu zan jira da samun suna a shaka Ismail Idris ko Zakariya bi ta kuma ma ubangiji ta akan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara da rama muna yin addu'a zuwa ga Sheikh Muhammad Sani ya dingir wanda shi ne ya jajirce khalifa malam farko akan gabatar da wannan ayyuka Allah ta saka na lafiya da malamin mu na bana wanda ke mun tafsiri na ita da sai ya godiya zuwa gare shi a shek abdurrahman a shek abdulsalam abubakar allah subhanahu wa ta'ala shi akwai shugaban majalisar malamai na nan babban na jamhuriyar niger a shek abdurrahman abdurrahim wanda ke allah ya kan shi wa allah ya ba shi lafiya da ran amma bai da lafiya allah ba shi lafiya sannan ga shugaban majalisar malamai na babban birnin yami marasa da ta yi kuma godiyar shi akan jajin cewa ya ga wannan aiki ya gudana kamar da ya kamata muna isa da godiyar mu zuwa ga jami'an tsaro wanda sun jajirce sun yi tsayin daga daga zaman lafiya ta tabbata nan sun cikin jamhuriyar niger muna isa da godiyar mu zuwa ga dukkan ɗan uwa musulmai suka ba da haɗin kai akan zuwa kuma sauraron wannan tafsiri kuma akan iya da dukiyoyinsu akan ɗaukaka addinin musulunci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da muna watan na Ramadana shekaru wani suke masu yawa ya ka uwa musulmai kamar da kuka sani wannan tafsiri tafsiri ne wanda yake yana da tarihi a nan jamhuriyar Nijar domin tarihin wannan tafsiri za mu kuma ba a cikin eh, waiwaye a don tafiya nga karata 2003 ne aka kuma wannan tafsiri wanda malami na wani cikin wannan tafsiri a nan babban birni na yanayin shi ne a shef saurin suleiman dingi tare da allah rama malam yahuda dan muhammadu bauchi sannan mimil kat muna tare da الشيخ عبد الرحمن الجزائري قال في قوم يسر حالمي تجهر جني ورد على الرمى مقام عبد الرحمن أحمد الرسول يجي من سنك مقام الشيخ عدم محمد دشوع في قوم يسر حالمي تجهر ومي بدل لوك بدل لوك بدل لوك tare da Allah rama malam Idris Isa yalwan shan sannan shekara ta 2007 shi ma Allah ya ba mu nasarar samun babban sheikh shi ne Adamu Girbu Gombe tare da Allah rama malam Abbas Ali daidai mulki shi ma mun samu a sheikh Abdullahi Dalla Dalla gwamnatin malamai ta jihar zamfara da shi da alarama malam nasiru yahuza san muhammadu bauchi sannan shekara da sunan nan mun samu nasarar samun babban malaminmu shi ne a shek muhammadu bello saminaka tare da alarama malam yahu musa yalwan shannan sai shekara da sunan nukan magana mu nasarar samun a shek abubakar mamera shugaban shekar malamai ta jihar sokoto tare da hana raba malam nuri mutanen kama sai dai nuna on shi ma mun samu nasarar samun babban shek malam nasir abdulmubi daga george tare da hana raba malam usman muhammad bauchi sai dai mun a shekh malam nasir abdullu ya yi mai tare da alarama malam musulmanu muhammadu bauchi sai shekara da muka rai mun gamu a shekh yusuf sayin fitinki tare da alarama malam murin zani kamba sai don mil kakors mun gamu da kalan wanda tsarin samun dokta